Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Asabar bakwai ga watan Maris na shekarar dubu biyu da ashirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar shugabannin 'yan adawar kasar sun gudanar da wani taro kan rahoton binciken zargin cin hanci a ma'aikatar tsaron kasar. Muna tafa da ƙarin bayani kan matsayar da suka cimma. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa bayan nan muna tafa da labarin wasanni. Amma duka kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta yi ne. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Kungiyar Taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiyarta ta da Amurka ba taɓo batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban ƙasa da shugaba da doka ta amince da shi a Afghanistan ba. Tana mai cewar shugaban ya himmantu wurin kafa gwamnatin musulunci bayan rundunar kasashen waje sun gama ayyukan sun fice a ƙasar. sanarwar taliban ta bayan nan ta haifar da rashin tabbas ga yarjejeniyar zaman lafiyar tsakaninta da amurka wanda aka kulla a katar a makon da ya gabata sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da wata kafar yada labarai a nan amurka ta ce gwamnatin amurka ta tattara wasu bayanan sirri cewa kungiyar 'yan ta'addan ba ta da niyyar cika alkawarin da ta yi a yarjejeniyar zaman lafiya ta ranar 29 ga watan fabrairu wata sanarwar da taliban ta fitar yau asabar ta hakikance cewa yayin da shugabanta mulla haibatullah ya kasance babban sarki a dokance tofa babu wani bai yiwuwa wani ya fito da kanshi a matsayin shugaban kasa a afghanistan makonni bayan masana kimiyya sun fitar da jerin rigakafin coronavirus china ta ce akwai yiwuwar samar da maganin rigakafi na gaggawa a sabon wata wani babban jami'in kiwon lafiya ya faɗa a jiya juma'a cewa kasar ta ƙara ƙaimi wurin samar da maganin rigakafin coronavirus wacce ta kama sama da mutum dubu ɗari kana ta hallaka akalla wasu dubu uku a faɗin duniya a kiyasin da muka yi muna zaton nan da watan afrilu za a kai wasu magungunan rigakafin a cibiyoyin nazari ko kuma za a yi amfani da su a matakin gaggawa in ji zan zangwe daraktan hukumar masana kimiyyar kiwon lafiya da kuma cibiyar wato raya fasaha zang ya ce an sanya cibiyoyin nazarin magungunan rigakafi na china a wannan hubasa da aka yi kana akwai kuma ukan rigakafin wanda ake shiryawa kuma suna samun nasara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jama'an saudi arabia sun kama wasu iyalan gidan sarauta su uku mutane ukun da aka kama da sun hada ne da yarima ahmed bin abdulaziz kanin sarki salman da tsohon yarima mai jiran gado kuma ministan harkokin cikin gida muhammad bin naif da kuma yarima nawaf bin naif an tuhumi akalla mutum biyu da laifin cin amanar ƙasa a cewar rahotannin kafafen yada labarai sai dai jami'an saudiya ba su yi wani ƙarin bayani a kan kamin ba rahotannin kafafen yada labarai sun ce yarima mai jiran gado muhammad bin salman dan sarki salman shine ba da wannan umarni a kama su Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da buƙatar neman dala miliyan 621 domin taimakawa 'yan gudun hijira miliyan 1 da suka arce daga tashin hankalin demokaradiyyar jamhuriyar Congo zuwa makwabta domin tsira da rayukansu. Lamarin lamarin ayyukan taimako a Congo na ci gaba da taɓarɓarewa da kuma zama mafi muni kuma mafi daɗewa a nahiyar Afirka. kwarin gwiwar da aka samu na kwanciyar tarzoma ya zo lamari ya sauya lamarin da ake ci da ake ciki a yankin gabashin kasar ya yi matukar muni hukumar 'yan gudun hijiran ta majalisar ɗinkin duniya ta ce lamarin tsaro da ayyukan taimako na ƙara taɓarɓarewa a yankin mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran babar baloch ya ce dubban sababbin 'yan gudun hijira suna arcewa kan iyakokin kasar domin kaucewa rikicin fadar 'yan bindiga da kuma tashin hankali tsakanin unguwanni ya ce tun daga farkon shekarar 2019 mun samu kimanin 'yan gudun hijira 100 da suke neman mafaka a kasashe makwabta wasu 40,000 kuma a cikin watanni uku da suka fara shigowa ko kuma suka fara ketarawa sun fara ne tun cikin watan disamba To madalla gaida baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar jami'in hamayya mambobin kawancen Front Patriotic sun bayyana shirin gudanar da zanga-zanga a ranar 15 ga watan Maris da nufin tursasawa hukumomin kasar ganin sun gabatar da rahoton binciken almundahana na dubban miliyoyin saifa a ma'aikatar tsaron kasar ga ma'aikatar shari'a. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulemu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Wannan shine karan farko da jam'iyyun hamayya ke bayyana matsayinsu a hukunce tun bayan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin karɓo dubban miliyoyin sefa da aka handame a ma'aikatar tsaro ta ƙasa. Matakin da jam'iyyun na ƙawancen Front Patriotic ya ce ya saba wa tsarin mulkin wannan ƙasa. Dan majalisar dokokin ƙasa Korone Masani shine mataimakin shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa. In kai swata ya zan dili shine yake ce ma dili ko? ai akwai code penal code penal abin da yake yi yanayi ma hukumci bisa ga kai yanayi ma pen bisa ga kai abin da kai kai mutum ai mu shari'a shi yana muka tambaya ba mu tambaye wani abu ba ba ganin har yanzu a halin da ake ciki ana matakin zargi ne ba a tabbatar da cewa eh lalle wannan ta asa ta kuma zargi nan Nijar ne za a gaya mana mina za a gaya mana yanzu zargi ne kawai helicopter kin da an kashe sun tashi bindiga da an kalaba ta tashi abin da gashi an faɗi zahiri bai tashi ba so zana suka ce bai tashi ba ni ho majalisa nake a majalisa ne wa da ta major ya zo gaban dibite ya ce babu kaya kuma kayan da aka ba su ma ba su. asarar rayukan sojojin da aka fuskanta a kan iyakar Nijar da Mali da iyakar kasar da Najeriya a 'yan shekarun nan. Ita ma wata magana ce ta daban da shugabannin Front Patriotic ke ganin ya zama dole a yi hukunci a kanta. Sunana Zuwaira Abu. Gwamnati ta hidda hannunta ta bari justice ta aiki. Kasar Nijar kowa abin ga ya shahe shi. Tun da yau in ba a kashe dan uwanka ba an kashe dan uwanka in ba a kashe mijinka ba an kashe mijin dan uwanka. Kenan gwamnati ta tsaya ta tsaya tsayin gaskiya bisa kan abin da za a hiddo gaskiya. Tuni dai jam'iyyar na hamayya suka yi kiran magoya bayan su su fito kan tituna a ranar asabar ɗin da ke tafe lokaci guda da ƙungiyoyin kwararen hula don tilasta hukumomi gurfanar da masu hannu a wannan ta'asa a gaban kuliya. Duk adawa da an kai ta Nijar yau har bisa yau babu wanda ya zanga-zangar tarayya ta Nijar. A hito kowa shi hito a je a yi koko a kwato Nijar. In komi ta zama ta zama. Za mu hitowa mu yi jerin gwano a cikin tsarin demokaradiyya. A ranar 26 ga watan Fabrairu ne gwamnatin Nijar ta sanar da shirin karɓo kuɗaɗen da aka wawure a ma'aikatar tsaro sai dai sanarwar bata taɓo batun hukunta waɗanda abin ya shafa ba yayin da jam'iyyar pendes mai mulki a sanarwar da ta fitar a ranar larabar da ta gabata ta jaddada goyon bayan matakin gwamnatin abinda 'yan adawa ke kallon sa a matsayin wata alamar rufa-rufa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. Madalla a gaida bar Barma da wannan rahoton. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe uku da minti talatin da takwas na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske da ke son jin bayanai game da mugunyar cutar murar nan ta corona da ta rikita duniya. Da kuma kashi na farko na tambayoyin su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Ali Sulemuna masu son jin bayanai game da farin dango da kuma kwarin dango da ke lalata amfanin gona. To bari mu fara da ansoshin tambayoyin ɗanbun masu sauraronmu da ba za mu iya jera sunayensu ba waɗanda ke tambayoyi kan cutar murar nan ta corona. Idan masu tambayar na saurare, ga Farfesa Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello da ke shika zariya da amsar ku. To, uh, salamu alaikum jama'a uh, masu tambayoyi da yawa ina ganin sai dai uh, watakila ai bayani cewa duk wanda suke da damuwa akan wannan zazzabi na corona wato wani ciwo ne nau'in mura hmm. kuma dai mura na ganin a duk wanda yake a kasar hausa ba wani bakon abu bane mura ciwo ne wanda mutum zai yi yan majina ta fita a ɗanyi tari da ba shaƙo kuma yawanci da kansa yake warkewa hmm. kuma yawanci a kasashen hausa misali ana magana mutum ya samu yaji ko dan farfesun kaza haka sai ya warke hmm. saboda haka wato wannan ciwo ba ciwo ne wanda ya kamata ma ya galabaitar da mutane ba to amma a yan kwanakin sai ake samun matsaloli a samu kwayoyin cuta wanda suke sukan kai mutum ƙasa har ma ya zama an samu rasuwa haka ko wani jikata sosai to abin da yake faruwa shine yana da dangantaka da ainihin kaifin halitta na wannan kwayoyin cuta din hmm. ah, da suke kawowa kuma su nau'in virus wato waɗansu kwayoyin cuta ne waɗanda suke suna aji daban misali ajinsu iri ɗaya da ciwon hiv irin ajin su daya da ciwon ebola duka viruses ne kuma a ka'ida bai kamata su kashe ba wato abin da yake da ban mamaki shine waɗannan nau'in cututtuka a dangin dabbobi ake samun su to amma sai ya zamana cewa kawai yanzu sun fara tsallakowa suna shigowa dangin mutane saboda mu'amala da ake da dabbobi ko dai a ci naman su watakila bai dahu sosai ba ko kuma dai wata mu'amala dai da dan adam ya yi da dabbobinsa misali kamar dai ciwon HIV farkon shigo wasu shi ma an yi cewa saboda mu'amala da su goggon biri da sauransu a su kasashe shine ya kawo shi to ainihin zazzabi take kawowa mai tsanani wanda zai kawo watakila har da fita na jini misali da su dan tari haka da su atishawa watakila kuma idan abin ya tsanani sai je ya samu huhu don shi huhu dan adam dama wani abu ne mai kamata da balan duk dai kowa da yake nan yarinta ya san yadda ake hura balambalan mm. a hura ta ta sake ta dawo karama a kara hurawa huhu mu kishi ma haka yake kuma ko da dabba aka yanka ka ɗauki huhu daga wannan makogoro ka hura dan muna yara ko hana yin zo layye ko da abu haka a yanka mm. zaka hura huhu zai kumbura ya cika da iska mm. kuma ya sake to haka muke a rayuwa idan muna numfashi muka shaki iska mu zai buɗe idan muka fidda iska mu zai koma ya matse to wannan dan watakila tantanin roban da yake kamar don elasticity din ake shi turanci hmm. sai zama na cewa wannan ciwon ya sa shi ya samu rauni hmm. sai zama huhun mutum ya dan zama ya daskare haka hmm. ba zai iya buɗewa iska ta shiga ta fita ba to wannan shine yake kawo fanziya a turancin likita muna kiransa fibrosis wato maimakon ya zama tantani ya zama kamar kirgi ne karfin tsiya wanda ba zai ba yawa to shine abin da yake faruwa to idan ya faru haka to wannan sai an ji asibiti watakila a sa mutum akan oxygen a sa mishi iska ta wacce zai sha ishe shi da sauransu kuma idan aka yi rashin sa'a watakila nau'in garkuwar jikinsa bai da karfi saboda duk yadda muke halittar mu ai muna da garkuwar jiki wanda Allah ya halitta mana misali kowane gari ko ƙauye ana musu police station kuma suna da 'yan banga to wannan shine garkuwa da kowa ke da ita hmm. to wannan garkuwar takan yi rauni idan muka tsufa ko kuma muna ƙananan yara shi ya samu aka ce kananan yara da tsofi sun fi samun haɗari a kowane irin ciwo ma to to in aka samu masu raunin garkuwa akan samu matsala sosai sai zama shi da ke jika ta har ya kai da rashin rayuwa. To Profesa da yawan suna tambayar cewa an ce ba a fahimci yadda wannan cuta take ba shin wannan karan aka fara ganinta sannan kuma in wannan karan aka fara ganinta ta har ya kasance an san sunanta. Eh to ka san aikin likita duk ciwon da ya zo sabo akan sami watakila wani alaka ta alakanta shi hmm. akwai cututtukan da ake sa musu sunayen watakila eh, turawan kimiyya likitoci da suka gano eh, wanda mutum ya gano irin ciwon sai kawai a makala musu sunansa hmm. akwai cututtukan da ake makala musu sunayen gari misali a najeriya kowa kasar hausa ya san garin lasa a borno hmm. to kuma kwanan nan muka yi ta fama muna kan fama ma da lasa fever wanda shi kuma ciwon beraye ne shi ma virus ne yake kashe mutane har ya kashe mana manyan ma'aikatan lafiya a arewacin Najeriya. Hmm. To wannan lasa din da ke a garin lasan a Borno sai aka fara gano shi sai aka makala masa lasa ba. Hmm. So akwai abubuwan da ake bi kawai sai a makala irin ciwon nau'i kaza an same shi a wannan bangare hmm. kowa ne ya gano shi a sa sunansa. Kamar Ebola ma suka ce gari ne ko Profesa. Eh, ebola shi ma gari ne a wajen congo cikin central africa republic yawwa to haka ake bada sunaye to amma kaga su turawa da suka zo saboda corona ana samun mutane masu suna corona ana sa sai suka zo suka canza shi ya zama covid-19 hmm. saboda kar ya zama na cewa an ce wani ga sunansa corona kuma ga ciwo <laughs> ba sai a rika sa yawwa to sai suka maida shi covid-19 ina jin duk wanda yake bin labarai da san sanin eh. wannan canjin aka ce gashi eh kuma lafiyar duniya ta canza mai suna zama covid-19 hmm. kaga ba sunan kowa a jiki eh in ba haka ba da corona za su bashi ba dan dai akwai sunayen mutane ne kuma su su masu na corona ba su suka gano ciwon ba balle in an faɗa su ji daɗi to shi yasa sai aka canza saboda su ba a wanke su to abin da yake faruwa kenan idan aka sa sunan sai a zo na kuma a fara kallon ɗabi'ar ciwon mm. ya yake yaduwa ya yake maganin sa ya yake wato abin mamaki da mutane kawai su fahimta alhaji ibrahim mm. shine duk wani ciwo da Allah ya sako mana yana da abin da ake ce masa natural history zai zo ya yi sama ya kai maximum ya kai impact din shi sosai sannan kuma zai da kanshi zai kamar mutane mm. ka samu yayi ka tara ka kunna wuta za ta yi babba kuma za ta mutu da kanta ai mm. haka yanayin ciwo yake a jikin dan mm. adam to amma matsalar shine gaskiya kwanakin nan akan samu waɗansu matsaloli misali kaga manya-manyan kasashen duniya watakila wanda suka kai suka kawo suka rufe suka tada kai suna shiga waɗansu ko ɗakin gwaje-gwaje su fara dan wani gwaje-gwaje da halitta a canza mata fasali to in aka yi rashin sa'a ta sabule ta fito jama'a sai kuma a kara za gane ta saboda sun canza mata halitta haka to kuma da yadda Allah shi yana da rahama sai kuma ya samu a dai samu dalili sai a samu wani abu kuma sai ya maganin ta haka yawa profesa eh. wasansu na wata tambaya makamanciyar bayanin da kai dai wai da gaske ne ta yi wajen gwaje-gwaje ne wasu abubuwa suka kubu cewa wasu masana ba a san a faɗi gaskiya cewa laifinsu ne ko wani abu haka To, ni dai eh, a matsayina na likita, kuma watakila likita mai addini wanda yana da Allah, ta ta kowa dai da yake abin yana da abin da yake bauta. Imomin imani akwai matsalolin da suke faruwa wanda komai ilimin likita ba zai san su ba. Mm. Kuma mun yi imani akwai irin cututtukan da watakila mu ne muke jama kanmu. Mm. watakila a zo a ce bari a gwada wannan da wannan ai kaga akwai drug reaction misali an ba mutum magani hmm. kawai sai zo samu wani ciwo ta kwana ta tsaddaye da sauransu kaga wannan ciwo ne wanda magani ya kawo shi la shakka eh, wannan kuma shi yasa ake ake kwarewa ta bangaren magunguna pharmacy ake kwarewa ta bangaren kudan saboda a zamana cewa an ba da magani kuma kar a garin neman gyara a yi barna hmm. to shi yasa aka haka to ba zan yi mamaki ba a ce saboda mun san ai duniya ta sani akwai abin da ake ce mishi chemical weapons mm. chemical weapons nan da biological weapons duk abubuwa ne biological shine wanda za a samu kwayoyin cuta misali akwai lokacin da aka samu wani abun tsoro a ƙasar amurka aka rika aika wa mutane ambulan da hoda mm. akwai wani ciwo mai suna anthrax haka wannan biological weapon ne mm. duk wanda ya ta'amala da shi zai samu kuraje zai ma mutuwa mm. wanda aka zo aka yi ta fama manyan mutane sai mutum ya samu wasiƙa sai a cikin da dan koran hoda kawai da to irin wannan to akwai wannan biological warfare din wanda kuma mu ne dai eh, masu ilimin kimiyya ɗin a dakin gwaje-gwaje ake haɗa wannan a jura wancan zai faru da sauransu wani ana yi ne tsakanin da Allah saboda a samu mafi fita amma akwai wanda ake yin sa kuma saboda watakila ko ta kwana mm. saboda duniyar kowa yana kokari ya zama shine babba haka a kasashen duniya eh. Eh. To sai kuma ansoshin tambayoyin su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Alisle Muna da ke son bayanai kan farin dango da kuma kwarin dango masu lalata amfanin gona. Idan masu tambayoyin na saurare, Ga Farfesa Dauda Ishaya Ikara na sashen koyar da darussan noma a jami'ar Amadu Bello da ke Zaria da kashi na ɗaya na ansar ku. Kwarin dango da ke damun manoma sosai a gona yana nan kashi biyu, hmm. ya cewa kashi biyu. akwai wanda sukan fito da yawa tuɗuɗu wanda suke kore-kore wanda manoma suka fi sani kenan tintin to shekara hudu da suka wuce kuma sai ga wani sabon samfari ya shigo wanda shi ala misali a masara idan ya ya kama masara za ka ga ya huhu da ganyen ya yi kaman an mata kaman abin da mata suke cewa masaki nan da ake wanke kalwa da shi hmm. to wannan bai fi shekara hudu ba da ya shigo nan cikin kasar nigeria kuma an kawo shi ne kayan abinci irin su masara su dawa da ake siyowa daga kasashen waje amma ana harsashin dai kamar daga ƙasa amerika ne ya shigo nan oh. to kuma yana ɓanna sosai to shi yadda yake shi ne yawanci manoma sukan yi mamaki daga ina ne yake fitowa haka ne tuɗuɗi da yawa hmm. to abin da ke nan shi ne kaga da damuna su manyan ƙwarin da suka ɓoye a cikin ƙasa ko a cikin tsohon kara na amfani da aka girbe hmm. sai da damuna idan akwai amfani a gona hmm. sosai su fito su shiga cikin amfanin su yi kwayayensu a ƙasar ganye daga nan kwayayen za su zo su kyankyashe su wata tsutsa da ake cewa laba mm. to wannan tsutsan laba din ita kuma za ta koma ta yi wani abu da ya ci kamar rufe da auduga haka ana kiran shi tufa mm. sannan wannan tufan ta sake kyankyashewa sai ta haifi kuma su kwarin kuma mm. to idan manomi bai ɗauki mataki ba duk lokacin da ya girba amfani to suna nan a cikin karan amfanin kagan an girbe yawanci wani lokacin ba kona karan akan yi ba manoma kan tara domin su ciyar da dabbobinsu haka to so waɗannan ƙwari suna nan a cikin karan in ma karan ya daɗe a ƙasa wani lokacin kan fita daga cikin karan sai su shiga cikin ƙasa idan suka shiga sai su ɓoye su jira har lokacin da rani zai wuce sai an shiga wata damunar kuma to sannan akwai amfani a gona to daga nan sai su sake fitowa su shiga cikin sabon amfani su jingi ɓanna. Allah. Abin mamaki shine mm, mm. kaga tun daga kyankyashe kwan daga tsutsar da Eh, kwan yake zama da kuma ita wannan tufa wadda take a nannaɗa cikin kamar auduga mm. harar da shi kwaron dukansu suna yin illa ga amfani mm. shi ya za ka ga yadda suke ɓata amfani cikin ɗan lokaci kaɗan sai ga sun ɓata amfani sosai haka To, Farfesa, kamar su kuma farin ɗango kamar waɗanda sukan taho kamar za ka ji an ce an gan su a wuri kaza suna kan hanyar zuwa wuri kaza musamman ka ga an yi amfani da tauraron dan adam an hango su an ankarar da manoma su kuma daga ina suke fitowa to wani lokaci ala misali kaman in zan ba da misali kaman a ce sun faro ko sun samo asali kaman daga nan garin zaria haka to in har akwai amfani ko kuma lokacin da amfani ya girma haka oh. za ka ga suna bazuwa su kamar daga zaria su yi tattakiya su yi tattakiya suna bin gonakin jama'a da amfani sai ga sun kai kamar har birnin har garin kano ma kuma ba abin da suke sai bata amfani a gonaki kawai suna ragargaje amfanin mutane to suna da suna yin irin wannan tafiya daga wurin da suka faru zuwa wuri mai nisa kuma a lokacin da suke tafiya za ga yawansu yana daɗa karuwa ne yana daɗa karuwa don suna daɗa hayayyafa suna yawan yana daɗa karuwa oh. to wani lokacin zai ga irin illar da za su amfani a garin da suka tafi wannan dogon zango ya fi ma na kusan garin da suka fito oh. saboda yawansu yakan karu a cikin irin wannan tafiya ta dogon zango da suka yi da ciya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na waɗannan ansoshin. Yanzu a madadin Farfesa Balaraba Sani Garko da Farfesa Dauda Isha Ikara duk na jami'ar Amadu Bello da ke Zaria da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalama Garba ke cewa sai makon gobe. To madalla a gaida Ibrahim Garba da amsoshin wasikunku yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Wani rudani na neman kunno kai a kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya bayan da babban mai horar da 'yan wasan kasar Ghana Turo ya yi korafi akan dangantakarsa da sabon mataimakinsa Joseph Yobo. wanda ya ce bai taɓa yi masa magana ba tun bayan da aka naɗa shi a kan mukamin hukumar kwallon kafar najeriya ta nff ta naɗa yobo tsohon ɗan wasan ƙasar a matsayin mataimakin koci inda ya shiga ayarin horar da 'yan wasan tsohuwar ƙungiyar tashi a ƙarƙashin jagorancin ro bayan da ya maye gurbin imama a mafakabo to sai dai ro ya bayyana damuwar cewa ko a waya ba su taɓa magana da yobo ba hasali ma bai da lambar wayar sabon mataimakin nashi duk da haka kocin ya ce yana fatan za su haɗu fuska da fuska da yobo idan ya koma daga balaguron da ya yi domin shirin tunkarar wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2021 ro dan kasar jamus na da sauran watanni uku da rabi a kwantaragin sa da najeriya to amma kuma har yanzu ba a sabunta kwantaragin nashi ba lamarin da kuma ya daɗa suka damuwa a ransa a ingila kuma yanzu ya rage wa kungiyar kwallon kafar liverpool samun nasara a wasanni uku na gaba domin ta lashe gasar premier ta kasar ta bana karon farko a cikin shekaru fiye da talatin bayan nasarar doke bournemouth da ci biyu da ɗaya a yau asabar liverpool din na saman teburin gasar ta premier da maki 82 tare da tazarar maki 25 tsakaninta da manchester city da ke binta. To sai dai ko bayan wannan ma kungiyar kan iya samun tabbacin lashe gasar ta bana a ranar 16 ga watan nan na Maris sa'ad da za ta kara da Everton idan har Manchester City ta sha kashi a wasannin ta uku na gaba da Manchester United da Arsenal da kuma Burnley. Zakaran damben duniya Anthony Joshua ya ce yana nan yana shirin fafatawa da Alexander Osik dan kasar Ukraine duk da yake ta yiwu ba zai sami damar gwabzawa da shi ba nan da shekara mai zuwa. osik wanda ya sami haihuwa zuwa ajin masu babban nauyi a bara shine abokin gwabzawar joshua a damben tilas a fafutukar lashe kambin wbo yanzu haka kuma joshua na da damben tilas da zai yi da kubrat puleb a ranar 20 ga watan yuni na gasar lashe kambin ibf murtala faruk sanyin na daga washington dc Madalla da Murtala Faruk sun yana da labaran wasanni a takaice. Kafin mu je ga shirinmu na karshe labarai a takaice yanzu kuma ga wannan saƙo. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. yayin da ake tsaka da neman mafita a yaƙi da ake da cutar corona virus da kuma shirin fara gudanar da yaƙi neman zaɓe shugaban amurka donald trump ya sanar da garin bawul a wani wato na wani babban ma'aikacin fadar white house dan majalisar wakilai daga jihar north carolina mark meadow yanzu shine sabon shugaban ma'aikatan fadar white house da ya maye gurbin mulbani wanda ya yi aiki a matsayin naucin gadi tsawon shekara guda shugaban ya sanar da wannan sauyi ne a wani sakon twitter a jiya juma'a ya ce mulbani ya wato zai zama wakilin amurka na musamman a northern ireland medo ya zama dan majalisar wakilai sau hudu kuma ya kasance mai goyon bayan shugaba donald trump haka zalika ya bashi gudunmuwa a lokacin da ake shari'an tsige shi trump ya faɗa a sakon twitter cewa ya daɗe da sanin mark kana alaƙar tsakaninsu ta yi matukar inganci makonni bayan masana kimiyya sun fitar da jerin rigakafin coronavirus china ta ce akwai yiwuwar samar da maganin rigakafi na gaggawa a sabon wata wani babban jami'in kiwon lafiya ya faɗa a jirgin juma'a cewar kasar ta ƙara ƙaimi wurin samun wato samar da maganin rigakafin coronavirus wacce ta kama sama da mutane dubu ɗari kana ta hallaka wasu dubu arba'in a faɗin duniya jami'an saudi arabia sun kama wasu iyalan gidan sarauta su uku mutanen da aka kama kowa sun hada ne da yarima ahmed bin abdulaziz kanin sarki salman da kuma wasu mutane biyu to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokanan aikin mu da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baba yakub makeri da ya taya na gabatar da shirin sai hailu hail da ya bada umarni da injiniyan mu na yau carl Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.